na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da mita goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurari Haruna Shehu Tangaza ne ke muku sallama a cikin shirin namu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar. Wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da musayar wuta kan iyakar Lebanon yayin da gwamnati a Beirut ke gargadin cewa lamarin ka iya rincaɓewa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta bayi kudi kuɗi har dala biliyan arba'in daga dukiyoyin Rasha da ƙasashenta suka riƙe. 'yan sandan najeriya ta ce ta jibge fiye da jami'an tsaro dubu talatin da biyar a duk faɗin jihar edo domin samar da tsaro lokacin zaben gwamnan jihar da za a yi a gobe muna nan a shirye domin kare mutane da kuma materials wanda za a yi zaɓe da su duk yadda ya kamata mu ba sa hankali sosai duk mun kula da wannan har wa yau a najeriya gwamnatin jihar kebbi ta ce ta fara kwashe wasu al'ummomi da dama daga yankunan da aka yi hasashen za a samu ambaliyar ruwa nan gaba. Kebbi State tana da hanyoyin ruwa da dama inda muna da waɗanda ke saman uh, riba rima da can iyakanmu da Nijar da sauransu su duk waɗannan al'umma ana na ana ƙoƙarin a samu su mazauni. to idan shirin ya je jamhuriyar Nijar kuma za ku ji dalilan hukumomi na ɗage soma zangon karatu na bana. To amma yanzu ga labaran duniya. An ƙara yin musayar wuta tsakanin sojan Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce an harba rokoki fiye da ɗari cikin Isra'ilan yayin da ita kuma hezbollah ta ce ta kai hare har sau bakwai kan cibiyoyin sojan na isra'ila babu dai wani bayani game da yawan waɗanda har harin ya kashe ko jikatawa The group's leader Hassan Nasrallah has vowed to punish Israel for the attack. Wakilin BBC ya ce jagoran Hezbollah Hassan Nasrallah ya sha alwashin mayar da martani kan harin da ya kashe mutane fiye da 30 mabiya kungiyarsa. Tun farko dai a yau Juma'a, rahotanni sun ce an kashe wani babban dan kungiyar ta hezbollah a syria da kuma a wato harin da kungiyar ta ɗorawa isra'ila alhakin kaiwa a halin da aika cika kuwa rundunar sojan na isra'ila ta bayar da tabbacin cewa za ta ci gaba da gudanar bincike a hukumance kan wani faifan bidiyo da ke nuna wasu sojojin kasar suna jefo wasu mutane da ake jin palestinawa ne matattu daga saman wani rufi a yankin gabar yammacin kogin jordan hukumomin sojan isra'ila sun kwatanta abin da ya auku a garin kabatiya da wani al'amarin wato da wani al'amari mai muni da ya saba da akidojin rundunar sojan isra'ila rundunar ta ce 'yan bindigan falasdina hudu ne aka kashe a lokacin samamin da sojanta suka kai a yankin sai dai hukumomin falasdina sun ce mutum bakwai ne suka rasa rayukansu Kungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta ba Ukraine rancen kuɗi da suka kai dala biliyan arba'in An bayar da sanarwa game da bashin ne a lokacin wata ziyara da shugaban hukumar tarayyar Turai ko kuma shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta kai a birnin Cape. Inda aka ce za a bi bayan hakan da rufe asusun Rasha da ke wato na wasu kadarori da ke kasashen Turai. da kuma sauran kasashen da ke cikin kungiyar ta eu shugaba volodymyr zelensky na ukraine dai ya bayar da hasken za a yi amfani da kudin ne wajen gyara wurin makamashi na ƙasar, wanda jirgi mara matuki da makamai masu linzami na rasha suka yi ta lalatawa to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na bbc muƙaddashin shugaban 'yan sandan kenya gilbert masingeli ya bayyana a gaban kotu bayan yin birista sammacin da kotu ta yi masa har sau bakwai a baya domin yin bayani kan ɓacewar wasu masu rajin kare hakkin bil'adama su uku bob injagi da aslam longton da ɗan uwansa jamil sun ɓace ne fiye da wata ɗaya amma a halin yanzu an sako su wasu masu fafutuka sun ce rundunar tsaron kenya ce ta tsare su a makon da ya gabata ne kotu ta yankewa gilbert masinjeli hukuncin zaman gidan yari na watanni shida saboda kimbin umarnin kotu ana dai ta samun korafe-korafe kan kama mutane ba bisa ƙa'ida ba da kuma sace wasu bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka gudanar a watan yunin da ya gabata Masana kimiyya a Denmark sun ce wani sabon gwajin jini da aka yi zai iya taimakawa wajen nuna alamun farko na ciwon suga da wasu matsalolin da taiba ke haddasawa ga ƙananan yara. Masu binciken kimiyyar a Cibiyar Binciken Ciwon Suga ta Siceno da ke Copenhagen sun ce gwajin kitse zai iya sauƙaƙa hanyar gano ƙananan yaren da ke da yiwuwar kamuwa da irin waɗannan cutukan. sun kuma gano cewa sinadaran da ake samu a cikin abubuwa masu maiko su ne ke haifar da irin waɗannan lalurori kamar hawan jini abin da ya zama ƙalubale ga tunanin da ake da shi yanzu cewa maiko ne babban abin da ke haifar da cututtuka masu alaƙa da taɓa ga ƙananan yara matsananciyar ƙiba dai na ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke damun al'umma a faɗin duniya inda mutane sama da biliyan ɗaya ke fama da ita a cewar a cewar wani bincike na baya-bayan nan da aka wallafa a jaridar Lancet. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan shan labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni inda za mu faro da a wato daga gabas ta tsakiya. an samu ƙarin musayar wuta tsakanin sojan isra'ila da mayakan hezbollah ta kan iyakar isra'ilar da lebanon sojojin isra'ilar sun ce an harba rokoki fiye da ɗari zuwa cikin isra'ila yayin da ita kuwa ƙungiyar hezbollah ta ce ta kai har daban-daban har bakwai kan cibiyoyin sojan na isra'ila kawo yanzu dai babu bayanai game da yawan waɗanda har suka kashe ko jikatawa. ga rahoton da badamasi abdulkadir muktar ya haɗa mana har yanzu dai labanan bata farfado ba bayan kutse da fashe-fashen na'urorin sadarwa na pages da wayoyin hannu na oba oba sun janyo ƙarin damuwa da zaman zulumi a cikin al'ummar ƙasar rundunar sojin isra'ila dai ta shawarci jama'a su nemi mafaka a ƙarƙashin na'urori masu kare harin bom sai dai jagoran hezbollah hassan nasrallah ya sha alwashin mayar da martani akan harin da ya shafi mutane fiye da talatin mabiya ƙungiyarsa ministan tattalin arzikin labanan ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki na neman rincaɓewa amin salam ya ce kwanakin da aka shafe ana fama da fashe-fashe na na'urorin sadarwa na pages da wayoyin hannu na oba-oba sun tunzura masu neman ɗaukar fansa da dama wanda kuma shine abin da gwamnatin sake neman karewa After what happened the past 48 hours, ya ce bayan abin da ya faru cikin kwana biyun da suka gabata babu shakka al'amura sun rikici saboda abin da ya faru ya matukar girgiza labanan ta kowane bangare wannan fashe-fashe sun faru ne a babban shago da ke kusa da makarantu kusa da ƙananan yara a halin da ake ciki muna ƙoƙari ne a matsayin gwamnati mu kwantar da hankali amma matakin da isra'ila ta ɗauka a baya-bayan nan ya ƙara canzar halin da ake ciki was really escalated by this last action uh, that uh, was taken by Israel. dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a kudancin labanan sun buƙaci a kwantar da hankali bayan wasu har ramuwa kakakin dakarun andre tenenti ya ce ana cikin mummunan yanayi na kai har-hare na ɗaukar fansa a wuraren da suke aikin su tun da farko a yau juma'a rahotanni sun ce an kashe wani babban ɗan ƙungiyar hezbollah a siriya kuma kungiyar ta ɗora wa Isra'ila alhakin kisan. An gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da wannan rahoton. To daga Isra'ila sai kuma Najeriya, inda kwana ɗaya gabanin gudanar da zaɓen gwamna a jihar Edo. rundunar 'yan sandan kasar ta ce ta jibgefe da jami'an tsaro dubu talatin da biyar a duk fadin jihar da za su taimaka wajen samar da cikakken tsaro a lokacin zaben gwamna da za a yi a jihar ana sa ran fafatawar tafiyin zafi tsakanin manyan jam'iyyun pdp da apc da kuma Leba. lamarin da ya sa da dama daga 'yan jihar ke fargabar barkewar rikici muddin wasu 'yan takara ba su aminta da shan kaye ba daga benin babban birnin jihar ta edo ga rahoton zubairu ahmad kamar dai sauran dukkan zabukan da aka taɓa gudanarwa a jihar ta ido hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta ce ta shirya tsab domin gudanar da ingantaccen zaɓe a gobe to sai dai alamu na nuna cewa jama'ar da dama a jihar na nuna fargabar samun rikici musamman ganin yadda dan takarar jam'iyyar pdp a sai ugudalo ya ki amincewa ya saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya har ma an jiyo gwamnan jihar godin obaski na cewa za a yi kare jini biri jini muddin ba su samu nasara ba abinda kuma sauran jam'iyyu musamman apc da leba suka ce ba za ta saba ba (Wa bindiga a ruwa na tattauna da wasu 'yan jihar domin jin ra'ayinsu akan yadda suka lura da sha'anin tsaro game da zaben na gobe Diamond Mundo ta bayyana cewa yadda aka baza jami'an tsaro a sassan jihar ya bata tsoro inda take fargabar kada hakan ya zama an yi ne don amfani da karfi a sakamakon zaben. Yes, I'm ready for tomorrow election but I'm scared, you know, some security, police, soldiers are everywhere with guns. So I don't know where they came from. I don't know if they came for peace. Eh, na shirya zuwa rumfar zaben gobe, amma fa ina fargaba saboda na lura akwai jami'an tsaro birjik a ko'ina dauke da bindigogi. ban san daga ina suke ba ban san ko sun zo ne da manufar samar da zaman lafiya ko aka san haka ba sai dai fatan da nake da shi game da zaben na gobe shi ne zaman lafiya muna buƙatar hakan a ƙasar nan musamman ma a jihar edo buri burina ne a samar da sauyi mutane na fuskantar wahala suna gararan ba a titi ba tare da aikin yi ba abin da muke nema daga gwamnoninmu da shugaban ƙasa shine aikin yi da kuma tsaro. Ita ma ce Jonathan na da ra'ayin cewa tsaro na da muhimmanci haka ma samar da ayyukan raya jiha babban muradi ne. Yeah, I'm very very much ready. Uh, my opinion towards this uh, Edo State election starting tomorrow. Gaskiya ni kam na uh, shirya tsaf. Muradi na game da wannan zaɓe na jihar Edo da za a yi gobe shine ya zama karɓaɓɓe ga 'yan jiha ba tare da an yi maguɗi ba. Saboda abin da muke so shine tsaro kuma a martaba abin da jama'a suka zaɓa. Abubuwa na ƙara taɓarɓarewa a jihar Edo. A yanzu mun daina bin jam'iyya sai da ɗan takarar da ya cancanta. Fatan mu dai mu samu shugaban da ya dace da zai samar mana da tsaro da ingantattun hanyoyin mota da wutar lantarki da ma ingantaccen ilimi. Best candidate for us that will provide good security, good roads, electricity, education, sai dai a wani taron manema labarai da rundunar 'yan sandan jihar Edo ta yi ta bayyana cewa ta girke fiye da jami'an tsaro dubu talatin da biyar a ko'ina a faɗin jihar waɗanda za su taimaka wajen wazar da zaman lafiya a lokutan zaben moses joel shi shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Edo ya kuma shaida bbc irin tanadin da suka yi muna nan a shirye domin kare mutane da kuma materials wanda za a yi zaɓe da su ranar asabar dan allah ya kai mu mu a bangaren mu mariga muna nan a shirye duk yadda ya kamata mu ba sa hankali sosai duk mun mun kula da wannan kuma Allah da za mu tabbata akwai tsaro ga kowa da komai a wannan ranar Allah da kuma mu dai muna kan bakan mu dai muna nan muna shirye providing security a wannan rana. Kazalika ko da yake akwai jam'iyyu sha bakwai da aka yi wa rajista da suka shiga zaɓen amma ana ganin jam'iyyu uku ne ke kan gaba da suka da PDP mai mulkin jihar a yanzu da kuma ɗan takarar ta Asiyu Ugudalo sai APC mai Monday Okpebolo kana da jam'iyyar Labour mai Olumide Akpata a matsayin ɗan takara. Zubairu Ahmad BBC Hausa daga Benin a jihar Idon Najeriya. To daga batun zaben gwamna sai na kiwon dabbobi duk dai a Najeriya. inda kwamitin shugaban ƙasa kan aiwatar da garan bawul a ɓangaren kiwo ya gabatar da rahoton na gadi ga shugaba bola tinubu rahoton mai shafi da da hamsin biyu wato a rahoton mai shafi da da hamsin biyu kwamitin ya ce yayi ƙoƙarin gano matakai na yadda najeriya za ta iya cin arzikin kiwon dabbobi wanda matsaloli kamar na rikicin manoma da makiyaya suka yi wa da baibayi tsawon shekaru rahoton ya ce zai kasance na kasu idan najeriya ta dakatar da tsohon tsarin kiwon sake wanda dabbobi ke gararan banan da can a lokaci guda ga muktari adamu bawa da karin bayani a wannan rahoton rahoton kwamitin aiwatar da garan baul a bangaren kiwo na najeriya ya kuma kara goma da zai yi gwamnati jagora wajen samun gagarumin ci gaba a duk fannonin kiwo na kasar da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala ganawa da shugaba ahmed tinubu a jiya alhamis jagoran kwamitin farfesa a tahir jega ya ce matakan da suka gabatarwa gwamnati a rahoton za su iya rage rikice-rikicen da ake yawan samu tsakanin manoma da makiyaya a faɗin ƙasar rikicin wanda akasari kan haddasa kashe-kashe na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke ciwo najeriya tuwa kwarya farfesa jega ya nuna cewa ana iya haɗa kiwon sake da na turka zuwa wani lokaci takaitacce kafin a samu isasshen wayewar kai da kayan aikin da za su inganta yanayin kafa gandun kiwon turka. ba shakka mun dubi irin matsaloli da suka addabi kiwo na gargajiya da kuma yadda za a iya inganta shi domin su makiyayan su amfana a raga fitine-fitine da fadace-fadacen da ake kuma domin a tabbatar an inganta aiki na kiwo ya kasance wato ya zama sana'a mai kyau wadda kuma ba wai ta kawo biyan bukata ga shi kadai mai kiwon ba bar har ya kara kawo gyara ga tattalin arzikin ƙasa. kwamitin ya kuma ba da shawarar shigar da harkokin fasahar zamani cikin sha'anin kiwo a najeriya nan ba da daɗewa ba ne ake sa ran gwamnati za ta fitar da kunshin rahoton ga jama'a ta yadda sauran al'ummar ƙasar su ma za su iya yin ƙarin haske da bayar da gudunmawa wajen bunƙasa harkokin kiwo. A watan Yuli ne shugaba Ahmad Tinubu ya kaddamar da kwamitin da nufin lalubo matakan da za su taimaka wajen shawo kan tarnakin da ya hana fannin noma bunƙasa da kuma buɗe sabbin damammakin da za su amfanin manoma da makiyaya da masana'antu da 'yan kasuwa a harkar noma da kiwo na ƙasar. Wani rahoton hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai taken Africa Sustainable Livestock 2050 na cewa za a samu gagarumin ƙari na buƙatar nama irin na kaji da shanu da kuma madara a Najeriya. saboda bunƙasar da al'ummar take yi cikin hanzari inda aka yi hasashen yau, 'yan ƙasar zai ninka zuwa kusan miliyan ɗari hudu nan da shekara ta dubu biyu da hamsin, Muktar Adamu a BBC Hausa Abuja, Najeriya. To yanzu kuma ga wata sanarwa. Domin ci gaba da samun labarai da ɗabi'ɗinsu,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 To madalla. To da haka agogo ke cewa karfe uku da minti goma sha bakwai a Najeriya da Nijar kamar da Chadi karfe biyu da minti goma sha bakwai a GMT da kuma Ghana. Haruna Shehu Tangazani yake gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraron mu kan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To nan gaba a cikin shirin zamu je Nijar domin jin dalilin hukumomi na ɗage buɗe zangon karatu mai kamawa. Amma yanzu bari mu je tarayyar Turai. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi alƙawalin baiwa Ukraine bashin kusan dala biliyan arba'in domin taimaka mata wajen ci gaba da yakin da take yi da Rasha. Kuɗin dai wani bangare ne na wani babban shiri na samarwa kiev da kudade ta amfani da dukiyoyin ƙasar Rasha da kasashen kungiyar suka rike saboda yakin ga madina dahiru mai shanu da karin bayani Shugabar hukumar gudanarwa ta tarayyar Turai Ursula von der Leyen ce ta sanar da haka a wani taron manema labarai da suka yi tare da shugaba vladimir Zelensky. Wannan wani bangare ne na wani shiri na kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya na tara dala biliyan hamsin ga Ukraine daga kadororin Rasha da suka dakatar. A jawabin da ta yi yayin wata ziyara da ta kai Kiev, Ms. von der Leyen ta ce tana da ƙwarin gwiwa cewa sauran ƙasashen za su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Tarayyar Turai dai tana son ta fara ba da kasanta na kuɗin nan da ƙarshen shekarar da muke ciki. Shugaba Zelensky ya ce za a amfani da kuɗin wajen gyara fannin makamashin ƙasar wanda aka lalata sanadin hare-haren sojojin Rasha. tare da samar da na'urorin kakkaɓo makamai daga sama da kuma jirage marasa matuƙa. rahoton madina ɗahiru mai shanu kenan to a nijar hukumomi sun ce sun ɗage soma zangon karatu na gaba da wata guda saboda azuzuwa da dama ko dai sun lalace sakamakon ruwan sama da aka kwashe makonni ana yi ko kuma suna cike da mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallansu a farkon wannan watan ne ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce mutane fiye da dubu ɗari biyu ne suka mutu sanadin ambaliyar ruwa a ƙasar. Ga rahoton Raliya Zubairu. A ranar biyu ga watan Oktoba mai zuwa ne ya kamata a ce ɗalibai sun koma makaranta. To sai dai a yanzu mahukuntan ƙasar Nijar sun ɗage wannan rana zuwa 28 ga watan Oktoban. Sun ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka shafe makonni ana yi. ya lalata makarantu da dama kuma a gudar da mutane da suka rasa muhallansu sanadin ambaliyar ruwa a wasu daga cikin ajujuwan makarantun bisa la'akari da haka ne a zamanta na jiya alhamis majalisar ministocin kasar ta yanke shawarar ɗage ranar komawa ɗalibai makaranta yankin maraɗi ya kasance wurin da ambaliyar ruwan ta yi kamari sosai inda aka kafa tantuna da dama domin taimakawa mutanen da suka rasa matsugunansu waɗanda kuma ke samun mafaka a cikin makarantun. Alƙaliman baya-bayan nan da ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta fitar sun nuna daga ranar hudu ga watan da muke ciki. Mutum biyu da da saba'in hudu ne suka rasa rayukansu, inda da da ashirin ɗari ɗaya daga ciki sun mutu ne sanadin nutsewa a cikin ruwa, yayin da da da hamsin hudu sun gamu da ajalinsu ne bayan da gidajen da suke ciki suka rubta sanadin ambaliyar ruwan majalisar ministocin kasar ta ce tun tsakiyar watan da muke ciki ne ta raba tam fiye da dubu tara na hatsi ga yankuna takwas da ambaliyar ruwan ta shafa domin taimakawa 'yan Nijar kusan miliyan ɗaya da ambaliyar ruwan ta ɗaiɗaita. To sai dai kuma mamakon ruwan saman da aka yi a farkon watan da muke ciki a yankin Zandar ya sa wani masallaci da aka gina fiye da shekaru ɗari biyu da suka wuce rugujewa a can Agadas kuwa wadda ita ce mashigar hamada. Mahukunta da mazauna yanki ne suka nuna damuwa kan barnar da mamakon ruwan sama ya yi ga wani wurin tarihi na ƙasar da aka gina a ƙarni na 15 da shidda. wanda kuma hukumar raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a matsayin wurin tarihi na duniya a shekarar 2013. To an gaida Raliya Zubairu da wannan rahoton. To mutane biyu ne dai ambaliyar ruwa ta sanadin rasuwarsu a Nijar ɗin ba dubu biyu ba kamar yadda muka faɗa a farko. To daga Nijar ɗin bari mu tsallako iyaka zuwa cikin Najeriya a jihar Kano. inda malamai da ɗalibai ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da mayar da jami'ar sa'adatu rimi zuwa kwaleji gwamnatin jihar ta kano dai ta ce ta ɗauki matakin mayar da jami'ar zuwa kwalejin ilimi ta sa'adatu rimi ne don inganta harkokin koyarwa amma dai ta ce makarantar za ta ci gaba da koyar da digiri da kuma takardar shaidar malanta ta nce a lokaci guda Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharjin Lawan ya aiko mana. Kwamishinan ilimi mai zurfi na Kano Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata ya bayyana cewa gwamnati ta ɗauki matakin ne bayan rahoton wani kwamiti da aka kafa wanda ya gano cewa ci gaba da barin makarantar ta Sa'adatu Rimi a matsayin jami'a zai iya haifar da tarin matsaloli ciki har da rasa gogaggun malamai da rikicin albashi da ƙalubalen gudanarwa waɗanda ake ganin za su iya kawo cikas ga ɗorewarta. to sai dai da dama na da ra'ayin cewa matakin bai yi daidai ba. In dai magana ce ta kaga ta abin aka ce ɗaukaka ai ɗaukaka ce ko na aka ce an daga kwaleji zuwa jami'a kaga ai a ci gaba ne idan kuma aka ce aka dawo da ita daga jami'a zuwa kwaleji kaga abu ne na ci baya gaskiya ni da na ra'ayi ina ganin da an bata a jami'a da ya fi. saboda idan ka ɗauki jami'o'in da suke Kano gaba ɗaya ba ma Kano ba a Najeriya jami'a sa ta tana ɗaya daga cikin wata kowace sauƙin registration tana abin da ɗaliban suke zuwa za ga rabi ne kuma rabin yanzu ka ɗauki na biyu ke misali wanda yake karanta economics BSc BSc economy na a dubu ɗari da ashirin a can to a nan jami'an bana jin kudin ya kai dubu ashirin da biyar gaba ɗaya abin suke biya tun da rabi ne to kaga kuɗin talaka idan ya zo wannan jami'a din kaga ba karma alfana zai ba a magana gaskiya inda an batta da a jami'a dan talaka wanda yake son yin digiri wataƙila in ta zo ta gama ta fara masa ta fara feji za ta fi alfanu a wajen talaka da yawa. To amma a shewar wannan malamin da ya buƙaci da kada na ambaci sunansa ya ce shi kam a nasa ra'ayin ya yi maraba da mayar da makarantar a matsayinta na baya. Ai duk abin da aka ce ma College of Education ai ta bambanta da University. Malamin kwaleji shi gaba ɗaya rayuwarsa a harkar tsarin promotion ɗinsa da tsarin kada ɗinsa da abubuwa da yake gaba ɗaya da a bangaren kwaleji yake tafiya. Ita kuma University ita ma tsarin ta daban yake. Yanzu dawo da system ɗin da aka yi aka ce dawo University. To fa duk mutumin da baya rubuce-rubuce irin na conference ko na journals ko na littattafai waɗanda suke da tsarin na University to shi fa ya tafi baya kenan dole sai ya dawo ya saisaita kansa akan irin wannan tsarin amma duk malamin da aka ce ya fara da maybe daga assistant lecturer yana tsarin baya yin rubuce-rubuce irin ne university ya zo kuma bangaren chief lecturer ko kuma ya zo principal lecturer dole sai ya dawo ba tunda yanzu misali ba ruwansu da chief lecturer ka a irin wannan yanayin abinda suka yake damun su koya abu ɗaya wani irin faifa suka ce da su na promotion na university to da su ake amfani to kaga ai ba wanda zai so a rayuwarsa ya samu ci gaba kuma ya yi baya. Ko yaya ɗaliban makarantar ta Sa'adatu Rimi suka ji da wannan sauyi daga jami'a zuwa kwaleji? Lokacin da na ji wannan magana gaskiya ban ji daɗi ba kwata-kwata saboda me mun fara karatun nan kuma muna murna mun samu makaranta mun fara yin digiri kuma yanzu a ce mana ba haka ba. Kuma na ji ana cewa kamar za a ɗora gaskiya ba mu da tabbaci akan haka sai dai yadda dai muka gani. Kamata ya a ce a maida ta university gaba ɗaya a ce babu NCE gaba ɗaya za ta fi daɗi a haka saboda ya kamata a ce ana samun ci gaba a ko'ina. Kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi na Kano Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata ya ce kwalejin ta Sa'adatu Rimi za ta ci gaba da shirye-shiryenta kuma sauya jami'ar zuwa kwalejin kamar yadda take a baya ba zai haifar da wata illa ba ga ɗalibai kasancewar waɗanda ke karatun digiri a kwalejin za su ci gaba da karatunsu zahararrun lawan bbc hausa daga kano a najeriya To gwamnatin jihar Kebbi a Najeriya ta ce ta fara kwashe al'ummomi da dama daga yankunan da aka yi hasashen za a samu ambaliyar ruwa. Hakan na zuwa ne bayan kiran da hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne mata yi na a fara kwashe wasu al'ummomi a wasu al'ummomi a wasu jihohi bayan hasashen samun ƙarin ruwan sama a jihohi goma sha ɗaya. Kwamishinan muhalli na jihar ta Kebbi Musa Muhammad ya yi wa Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani. muna sanar da kiraye-kirayen da nema ke yi na kwashe al'umma waɗanda suka shafa zuwa ga wurin da ya kamata a kai su domin mafaka. Musa ga wannan kira da ita hukumar nema ke yi mai girma gwamnan jihar Kebbi, Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ya naɗa kwamiti na musamman domin ya zagaya ya ga me ke faruwa ga dukkanin lokar gaman da ambalin ya shafa. Mutanen da aka canza ma muhalli suna da yawa. a jihar Kebbi. Ma'ana an fara a su din ne ko ko ana dai shirye-shiryen yin hakan ne? A an fara tuni akwai waɗanda aka kwaso daga wuraren da suka abin ya shafa a kawo su wasu makarantun ne kuma shi mai gina gwamna ya ba da shawarar cewa duk inda aka samu inda za a samu makarantar za a samu mutane to a ɗan dakata hutunsu a ba da hutun mutane su shiga kamin a samu sararin da za a sauya musu masauni. na kamar wasu al'ummomi ne wannan abu ya shafa masu wani aka fara kwashewa ya zuwa yanzu to ke kebbi state tana da hanyoyin ruwa da dama inda muna da waɗanda ke saman eh, riba rima muna da waɗanda ke can ambaliya wajen dole kai na mu da nijar da sauransu da sauran dai gulaben da ke kawo ruwa so duk waɗannan al'umma ana ana ƙoƙarin a samu su mazauni wasu ma mazauni na dindindin mun fara da karamar hukumar mulki ta argungu tun warkon damina waɗanda akwai ƙauyuka da dama da aka ɗauka mutanen garin da ake ce ma kamfani mun ɗauke su da wannan ƙauyen mun kai su a makarantun ne da kuma akwai wani makwabcinsu na folo club a argungu mun kai su wurin nan da mafaka akwai mutanen augi local government waɗanda su ma za ka suna a cikin wasu makarantun ne akwai mutane a bagudo wanda aka ɗauke daga a ƙauyukan su aka su makarantun ne sannan akwai mutane da dama sauran lokal government waɗanda ana ana shirye-shiryen ɗauke su tunanin cewa ruwan za su ƙaru. to kamar zuwa yaushe za a gama kwashe waɗanda suka rage eh, ana ana shirye-shiryen ɗauke saboda ruwan muna considering su, wannan muna nan muna awon table water ɗin mu ga yadda suke rajin sannan waɗanda a targeted area mun nada kwamiti na local government wannan wannan kwamiti yana ba da report da ke faruwa a table wata na kowace area musa muhammad kenan kwamishinan muhalli na jihar kebbi to da aka je shafinmu na intanet wato bbchausa.com za a iya karanta labarai da dama musamman wanda ke cewa yadda asibiti ya haramta wa ma'aikatan sayin mining a gombe sai kuma babban labarin da ke shafinmu na kai tsaye da ke cewa ƙarin farashin man fetur ya mayar da albashi mafi ƙaranci na naira dubu saba'in mara amfani in ji ƙungiyar ƙwadago ta najeriya to jama'a duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan an jima da misalin karfe bakwai da rabi agogon gmt wato takwas da rabi agogon najeriya da niger za ku ji mu da shirinmu na ra'ayi riga wanda zai da hankali kan wato fatattakar 'yan fashin daji a arewa maso yammacin Najeriya. Amma yanzu a madadin Raliya Zubairu da ta shirya wannan shirin da Fatul Muhammad da ni da ku, ni Haruna Shehu Tangaza da na gabata ke cewa mu kasance lafiya daga nan BBC.